ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen masu ƙayatarwa kada ku manta ku danna alamar ƙararwa domin sanar da ku ingantattun shirye-shiryen mu kai tsaye mun gode assalamu alaikum jama'a a ah, sunana bello muhammad bello general bnb a yanzu da nake magana da ku hakikanin gaskiya raina a ɓace yake sosai kuma in allah yadda ku saurare nan da minti talatin bi izinin lahi ta'ala za ku ji inda na dosa zan gaya muku inda na dosa zan gaya muku shekar da nake shekar da na shiga da inda na dosa domin nima na ya ɓaci kuma zan gaya muku inda na dosa insha saboda haka ku saurare ni minti talatin kaɗai ya isa musamman jarumai da ke wannan masana'anta na kano sun fara canza sheka zuwa jam'iyyar pdp eto nima na gani i was so shocked you know and disappointed da na gani adamu ya koma pdp ya daga hannun a ciku abin ya taba ni gaskiya saboda allah Cuku kana ga me yasa haka? Ni a tunani na ganin kamar ra'ayi ne na shi haka saboda kowa yana da irin ra'ayin shi. so wataƙila ya yi ra'ayin hakan ne kawai to wani zai ce ra'ayi wani kuma zai ce a ko shi ma ya bi ne don ya karbi kuɗaɗe da aka ji alhaji atiku abubakar yana ba ma wasu daga cikin jarumai da suke tare da shi a nan kuma jam'iyyar apc ana ware wasu ne a ba su motoci da wasu kuɗaɗe eto eh gaskiya ne akwai wanda aka ba motoci aka ba kuɗaɗe wanda mu ba ya zo wajen mu bane amma saboda mu muna yin buhari ne domin ra'ayi kuma tun da ni wasu ne a ba su motoci da wasu kuɗaɗe ya eh to gaskiya ne akwai wanda aka ba motoci aka ba kuɗaɗe wanda mu ba ya zo wajen mu bane amma saboda mu muna yin ah, buhari ne domin ra'ayi kuma tun da ni ina yin dan ra'ayi ne saboda haka ni ban maka ido na wannan gurin ba na gani amma ban damu ba saboda in zaka duba ko kuma in zaka yi bincike za ga a kwanakin baya ah, na ɗauko hanya mun zo taro abuja na apc na ta yi condemn a wajen wajen riyom gaba ɗayan ta mercedes benz wanda of which sai dai aka janye ta aka sai dai ta a scrap ɗaya na mercedes take gida kuma kowa ya gani a social media an zo an farfa samun glasses ɗinta an shiga an kunce brain box an yi abubuwa da yawa a ciki wanda har yanzu tana nan a jibin fara hawanta ba amma duk da aka ban nemi compensation a wajen kowa ba kuma ban daina tafiyar buhari ba wannan shi to kana ga kai ba abin da zai sa ka canza shekaki na wannan to kana ga kai ba abin da zai sa ka canza shekaki na wannan tafiyar ni ba zan canza sheka ba buhari nake yi kuma duk wanda buhari ya ce mu yi shi za mu yi shi saboda a matsayin shi na mai gaskiya ina ganin ba zai ce ni mara gaskiya ba saboda haka ni zan ci gaba da tafiya a wannan tafiyar ta buhari ko da bayan siyasa ina makomar kannywood eh wannan kuma daga Allah ne duk abin da Allah ya tsara ra mu samu ra mu samu abin da ba nan ba ba mu samu ba amma mun san cewa idan mun yi wa gwamnati aiki definitely insha Allah za su san cewa mun musu aiki kuma za a ci riban abin daga baya kenan a baya ba kuma a wannan tafiya aiki ba shi yasa har wannan muna nema mu rufe shekara hudu ba ta wanke ni komai ba kenan eh to ai gaskiya an yi ana shirin yi kuma Allah yadda za a yi matar shugaban kasa ta yi magana kuma shi a woman of her words shi ma shugaban kasa ya yi a man of his words i believe in Allah ya dara a samu canji kuma Allah ya dara a samu canji kuma samu so mu ji kaɗan daga cikin abubuwan da aka kace an yi kuma ana sa rai eh, saboda abubuwan kaman saboda ai sun ba da kudurin su na abubuwan da suke so na tallafawa a businessin da kuma gyara kasuwa da kuma wasu abubuwa da kuma inda za a erecting cinemas a kusan kusan each local government da yake nigeria a arewa wanda an yi haka na tabbata cewa in Allah da kuɗi za su ringa da kuma ana sa ran za a yi ne ba a yi ba eh to a duk wani abu sai an sa rai an ce za a yi sannan kuma a yi shi kuma Allah ya bada iko za a yi shi. ba a samu a shekara hudun bayan nan ba ana sa rai za a samu a shekara hudun gaba ke. Insha Allahu za a samu ai abubuwan Najeriya yana da yawa damoyin ɗan Najeriya yana da yawa ba zai centralizing komai shi akan kani gaba damoyin Najeriya kamar yadda muka sani ne ba mu da matsalar da ta wuce sana'a matasa APC suma ba a ja su sun koma abin da zan gaya wa jarumai da suke apc da duk wani mutumin da yake apc da duk wani matashi da yake shi ma fan ne nawa wako kuma a masoyin ci gaba ne shine ya tsaya tsayin daka ganin cewa apc ta kafa mulki apc ta dawo kan mulki apc ta ci gaba na tabbata in allah yadda buhari zai cika alkawari saboda mai tsoron allah ne mai cika alkawari ne matar shi kuma aisha buhari mace ce mai kamar maza mace ce wacce in ta yi magana za ta tsaye a kai kuma tana tare da mu ɗari bisa ɗari kuma mu muna nan tare insha allah in mun rasa allah ne mun mun samu allah ne wannan mun yi dogara da mun dogara da allah a kowane irin hali da muke ciki amma ni ba zan koma pdp ba ina nan a apc ko da ni kaɗai zan rage ba ina nan so masha allah mun gode thank you very much ɗan jarida kan koman shi akan kani da najeriya kamar yadda muka sani ba mu da matsalar da ta wuce sana'a matasa ana korafin sana'a nan kuma masana'anta ce za ta iya producing kuɗi ko kuma ina ga bayan man fetur ina ga shine na biyu a samar da kuɗin shiga a ƙwarar muna in ba a lura da wannan ba kana ga ana ƙoƙarin rage rashin ayyukan yi a cikin matasa kenan a kwanakin baya shi eh, shugaba muhammadu buhari ya yi korafi ko kuma ya yi tunanin bari ya yi wa masana'antar kano wani abu wanda korafi ya yi wa maganganu ya yi wa wanda akan maganar Fin village wanda aka zo ba a yi ba amma ni a waje na alkhairi ne domin da a yi Fin village wanda a ce an erecting mana cinemas a each local government da yake arewa wanda za mu iya nuna fim mu a rana ɗaya. za ga a washe gari insha Allah za ka tashi a cikin mutanen da suka samu alkhairi saboda muna cikin wannan sana'an sama da shekara ashirin kuma na tabbata in Allah yadda idan Buhari ya wuce in Allah yadda za mu rufin dividend in democracy da izi. Assalamu alaikum jama'a an ce ana yin siyasa ne don riba kuma an ce siyasa riba ta duniya ake ci amma ban yi da haka ba domin da duniya ake neman lahira saboda haka duk abin da kake matukar bai saba ka'ida na addinin musulunci ba za ka iya sama kanka gidan wuta ko aljanna saboda haka ni na ci riba sosai riba na na farko shine ni musulmi ne riba na na biyu ni masoyin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam riba na na uku na rabu da mahaifiyata lafiya riba na na hudu shine ina zaune da mahaifina lafiya na biyar kuma ina kyautawa na kasa da ni sannan riba na na shida shine na zo zamanin shugaba Muhammadu Buhari kuma ni ina daga cikin manyan masoyan Muhammadu Buhari wanda za su iya dangwala masa da jininsu za su iya ba da jininsu Muhammadu Buhari ba don komai ba saboda shi ne ya cancanta muna nan tare da shi dodar babu fashi ko da kuɗi ko babu kuɗi wallahi muna nan kuma wallahi babu fashi thank you din kuma kuma Waka nake kun zo kula ni mata ya kun zo ku kai ni mai ganga mai ganga masu gudu su gudu mai ganga mai ganga masu gudu su gudu mai ganga ka buga mana in faɗi sakamakon canji a ƙasanmu <laughs> haka adam izango ya faɗa kuma gaskiya ne an samu eh. sakamakon canji in mm, gode eh takurin ƙos shi kenan mun ga sakamakon canji buhari na 'yan najeriya tafi limamin canji dattija ka maimaita mana kyalale mata yage <laughs> ba da gaske ne ta yagen ni dai na daina amfani da lema saboda na fahimci in ana rana ma an ka saka lema in yi absorbing eh, eh, ranar da ra yake a kanka in kuma ana ruwa dama ba ruwa na da lema saboda ruwa ni ne na ubangiji shiga nake jika ni tsintsiya ne dai muna tare ita saboda a ah, tsarki yana daga cikin imani haka ga mana musulunci zai yi shara duk wanda ba son apc da allah kare sake share gidan shi da tsintsiya mun gode ina da ɗimbin masoya da yawa ni motivational speaker ne ni freedom fighter ne ni peace ambassador ne kuma ni human right activist ne zan gaya muku abin da zai cuce ku ba saboda al'umma su ne a gabanmu wallahi wallahi wallahi na rantse babu kafara ba mu da wanda ya fi shugaba muhammadu buhari yanzu a cikin masu neman takarar shugabancin ƙasar nan inda hali ma bayan ya gama ya ƙara babu hali ya ba wanda zai rike in gode Allah wasu banjo yana bin shi sau da kafa kuma mutumin kirki ne wasu banjo na gan yana tuna min da tun da ya diago inda ya biya ga Buhari Buhari bawan Allah ne kuma Allah yadda su ya zarce Buhari nake yi kuma ina yin ganduje sannan ina yin masari ina yin barista ma abubakar ina yin almakura ina yin aa ina yin yahaya bello ina yin bindo kuma ina yin atiku amma fa ba gudu na kebbi Eh, ba a tiku <laughs> waccan ba yawa wannan duk wani gwamna da ya kasance dan apc da duk wani candidate da yake apc kai tun daga kan council of eh, state house of assembly federal uh, eh, uh, abinga level wato federal house of representatives muna yin senate duk wani dan apc muna tare da shi dokar ne ba gudu ba da baya Voba, what Buhari again? Let's sustain the change. Kai 'yan Najeriya fa ku gane cewa a duk gaba ɗaya Afirka, wallahi ba wayoyi kaman mu. Kai, ko Amerika da na tafi, wani yana ganna ce kai ɗan Najeriya ne. Ko a ƙasar wajen aka ce kai ɗan Najeriya ne, ana respectin ɗinka saboda an san cewa kai waye ne. To wai ya za a yi mutane su mulke mu for good 16 years suna cutan mu sun rusa ƙasa ga baki ɗaya. a ce kuma wai za mu sake yin su har mun manta da wuri akan me za mu manta wannan abin akan me za mu manta kisan kiyashin da ake mana kai ko abin da yake faruwa su zamfarar sauransu kawai mu mun san cewa masu son su bata mulkin buhari ne suke wannan abin saboda haka mu waye dan allah da annabi shekara uku da rabi buhari ya yi kuma mu sake ba shi dama ya karasa kai sai mun ga canji bi izinin lai ta'ala Mm. to ga shi nan dai kai da ganin shi ka san bawan allah ne to ba barawa ba ne ba luta ba ne shi ba yin conspiracy da shi ya cuci talakawa ba neman komai yana da shekaru a duniya da yawa ba kuma yake nema ba su yake kawai kafin wani lokaci ya ɗora ƙasar akan turba da ta dace ta saboda allah wai mai ma hujjanmu da ba za mu ce ba za mu yi shi ba shi ɗaya gefen me mana ba abin da ya mana a tare da buhari don allah a yi shi kawai ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen masu ƙayatarwa kada ku manta ku danna alamar ƙararwa domin sanar da ku ingantattun shirye-shiryen mu kai tsaye mun gode